Ko da yake kungiyoyin na rajin bunƙasa rayuwar jama'a a fannoni daban-daban ne, amma bakin su ya zo wuri guda game da batun tabbatar da gaskiya da adalci kan sha'anin farfaɗowa tare da sake gina rayuwar al'ummar lardin arewa ta gabas waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya ɗaiɗaita. Haɗakar ƙungiyoyin guda goma sun fito ne daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa da Bauchi da Kano da Taraba da kuma jihar Gombe. a yayin taron da kungiyoyin suka yi a nan kano kwamar kabiru sa'idu dakata na cibiyar center for information technology and development ya fayyace manufarsu dangane da yadda ya kamata a sarrafa tallafin akwai kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa wanda har ma gwamnatin tarayya ta yi alkawari na kimanin naira biliyan biyar ta cika na ta alkawarin cewa za a saki wannan kuɗi shine muke kira cewa to mu abin da muke so kuɗaɗen nan ba wai a sake su ba a'a a fito da wasu tsare-tsare na farko da zai sa cewar waɗanda aka yi abin nan domin su abun nan ya same su sannan na biyu shine musamman ɓangaren ilimi ɓangaren ilimi ya samu tawaya sosai saboda wannan al'amura na tashe-tashen hankali shi kuwa muhammad wuyo na ƙungiyar borno coalition for democracy and progress cewa yake to mu a yadda muke so fasalin kudin nan in har zai samu yadda muke so din shine fannin ilimi dai ita tafi lalacewa fiye da kowane abu domin yanzu yan gudun hijira nan sun mamaye makarantu saboda yaranmu ba sa samun zuwa makarantu wasu makarantu kuma an kokona wasu an rusa saboda haka wannan kuɗi muna so a shigar da su gurin gyaran makarantu da farko tukuna sannan yaran mu su samu su koma makaranta matakin da ita gwamnati tarayya ta dauka na yaƙi da waɗannan yan tsagerun to muna ganin dai insha Allah zai kawo ƙarshe kwanan nan saboda haka dole ne mu fuskanci meye ne in wannan abin ya kare yadda yaran mu za su koma makaranta Ko menene ya sanya kungiyoyin ke bukatar a sarrafa kaso mafi tsoka na kudaden a fannin ilimi? Malama Halimatu Laminu ta kungiyar Network for Civil Society Organization daga jihar Yobe ta ce. Shi komai na rayuwa yanzu mun lura fa sai da ilimi. An ɗauki kuɗin an basu ba da ilimi yadda za su tafiyar da kuɗin haka kaga kuɗin zai tafi. Amma in an aka fara da ingantar da ilimi ɗin muna ga cewa ko da matar da take gida in dai tana da wani dan ilimin da za ta iya sarrafa wani abu in aka bata abin za ta sarrafa da shi yadda ya dace so dai ilimin nan dai shine muke nema muhimmi yanzu don a ainihi dama ai akwai abin da ake cewa adult education wanda aka bari to shi din ma ya dawo yaran ma suna samu manyan ma suna samu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya da kasashen kamar da nijar da chadi da kuma jamhuriyar benin ke ƙara ɗamarar kawo ƙarshen ayyukan ƙungiyar boko haram ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwa da suka kafa yayin da a hannu guda kuma gwamnatoci hukumomi da ma ƙungiyoyi a ciki da wajen najeriya ke ƙara ƙaimi wajen ba da gudunmuwar kuɗaɗe domin tallafa mutanen da matsalar ta ritsa da su waɗanda galibin su a yanzu haka ke samun mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya